Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Alhamis 21 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai tattauna ne akan al'adar bayar da kayan shan ruwa tsakanin samari da 'yan mata wato Ramadan basket. Inda a yau shirin zai leƙa Najeriya, Nijar da Ghana don jin irin wainar da ake toyawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. sauraro za mu fara shirin ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta gayyato baki waɗanda za ta gabatar da su. Me sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa matan aure da kuma 'yan mata wanda za mu tattauna da su akan maganan da ya shafi azumi da kyautata a duk azumi an san cewa akwai dambarwar da yake tsakanin samari da 'yan mata na magana ramadan basket wato dan hasafin nan da maza suke kawo 'yan matansu domin buɗe baki a bana ma 'yan matan sun ƙara yin korafi da cewa wata fa canza zani ba yanda suka kekashe suka kuma tsoke aljihunsu bara akan maganan hasafin nan ma banan ma dai hakan abin take to ina tare da 'yan matan waɗanda za su ba mu nasu gudunmawa a game da me ke faruwa da kuma me ake ciki da kuma wani mataki za su dauka cikin 'yan matan na tare ne da aisha indiya nafisa yusuf da kuma aisha hamza wanda su ne za su tattauna akan me yasa mazan nan ne suka kara rike hannu kan al'amarin ramadan basket wa me ke faruwa ne tunda dai haka dai na yi taraban faɗan nan kuma bana ma an cewa bata sake zani ba na ji ku a social media wato kafafen sada zumunta kuna ta bada wuta su su buga ko ku buga me ya sake ni a cikin al'amarin <laughs> Bana ma dai ba sa'a <laughs> kamar wannan wanda ya bana waka wai aisha ba ramadan basket nafisa <laughs> ba ramadan basket kamar ya san da kuke da um, a wannan dai abu dai to hai kowa ya zagi a kasuwa ai dai saurayi na na dakatar da shi dan gaskiya ni ba zai yiwu ba tun kafin shigowar azumi cizon sauro sanyi ka zo kofar gidanmu amma kafta azumi ka dauke min kafa tun kafin azumi ya fara mu wani gane gane to me amfanin ka to wato dabara kenan wani ce a'a ai yanzu mutuncin kara madan basket hmm. yasa ma yanzu maka kama maka daura maka ja maka koma mai mata wato sai mai mata a mu yanzu ai sai mai mata aula akwai wani amfani ne ga shiga wato yin harka da shi mai mata din sosai kuwa aikin ga masu mata na farko shine kin gani yanzu su suna da mata a gida mm. kuma musamman suna ganin ka aiki yarinya da ke dai ga kinan dai zaki dan ringa musu shagwaba da sauran abubuwa haka kina cewa kilin zaki ga an miko miki kina dan kashe wani ma ba ma sai ki faɗa ku da ce turo akan nan miki kaza ya ishe ki zaki sai ya ramadan ya ishe ki wani ma ina ga miki wani mai matan ma yadda zai bada kayan ramadan basket yana hada miki da kayan kudin dinki a tabbaki da kudin saka sun fi sakin hannu yanzu amma shi saurayi mm. a wani ma in bai ganki Allah ba kwana biyu zai ce ba data in mm, to Allah ya hore ma kowa au to ba hada ba Allah ya hore ina magana zaka ga abun armashi ba hadan kai da taimakon juna kenan babu nafisa kina fa jin yanda ake yi ki ma abun naka muku kina hada gori aka muku eh kwarai da gaske kin san ni nawo ma fa ko mm. saurayi ina jin kusan kullun dai a cikin fada miki To eh. wato ya dinga ki faɗa. Eh kusan kullum gaskiya da ka yi magana sai ki ji ana gaya maka magana ba daidai ba. Da kin yi magana ko tambaya ne sai ki ji ana gaya miki baka baka saboda me saboda na ce Ramadan basket. Ni na hawan mako ni yaudara ma yayi. To saboda eh yaudara saboda kin ga sai da ya kira ni ya tambaye ni ya ce da mene me kike ganin zan sai miki da Ramadan din nan abinda kika san kina ci da wanda ba kya ci na lissafo mishi na ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina hmm. son kaza kaman kannin abba kwarai kuwa hmm. daga cewa zan zo ban sabu lokaci bane kin san hanyar Abuja ba kyau kin san kaza haka ƙarya da iri iri ce da network ya dauke maganan kenan to ni dai yanzu gaskiya na saki layin shi gaskiya <laughs> maganar ramadan basket din nan zai iya sa wallahi mu rabu gaskiyar magana duk da dai ni na san magana babban magana amma ba san da wannan matakin da suke so kuke son ku dauka kuwa kwarai kuwa in ma ba su sani ba wallahi za su ci shiru shiru zai gaya musu to ina ganin ita Aisha ya an kawo mata ramadan basket din tana ga murmushi take abin ta bari mu <laughs> gani ai gashi nan sai washe hakora ta mhm. to ni dai wannan murmushi da kuka ga ina yi to zan iya cewa ya kai ciki bai kai ciki ba to ta ta kai ciki ne eh to an kawo to muna miki mana ku tafa mata eh, ku tafa mata a'a ku tsaya ku ji mana da kawowa da rashin kawowa zan iya cewa da daya saboda milo yan sachet din nan ina jin ai bai ma kai rol daya ba ban gane ba irin katin katin jakan irin katin katin jaka eh. irin kananan roll din ne aka kawo bai ma kai roll daya ba kun san je kwara goma ce a roll to ita ma madaran haka take to milo kuma ai ba a zancen ta <laughs> sai yan mangwara dai irin katuwan dan dai kwara daya ba fa jibgegiya ba <laughs> Na wannan samfuri ya kawo miki shiga irin yadda zai kawo miki jakan kuna kokoya sai kankanan na Dan Yawwa irin ɗan yankan nan. Sai ɗan abarba, shi ma abarban ɗan ƙarami. Wato yanka ƙanana. Sai ayaba. Kwara uku. Dan ya oh, ce min kamar wai ko an ce mai ayaba ya yi tsada ne irin dai ya ɗan sako ne irin kan a ce dai babu a cikin basket. A cikin kwandon kenan hmm. dai. Ban ma gaya muku irin kwandon ba. Hmm. Kun san irin basket ɗin nan da ake ɗan zuba dankali. Eh, Wannan dankali titi. Kwarai da gaske a ciki ah, aka ah, jero ah, min kayan. yar gata aka dan sako kankana eh kin su kam To suga A suga ina ji bai suga fa bai fi gwangwani ɗaya ba. Ina lefinsa ya karfin nasa kenan. Eh, sai ayaba. Mm. Kwara hudu. Ana iya ci da ke kun ya aure. Eh da ai wannan ya nuna. Ya To ai ba kuma san wani abu ba da ya gama jerawa sai ya dauki hoton wannan shi dosbin basket din da ya jero wa ina. Ba eh. Ramadan basket ba. Ba Ramadan basket ba. ma hada kila ki na fulani a eh, ciki. har da biredi na na fulani ko a ina ma ya samo shi oho ko a wani shago ya samo eh, oho dan ni rabar da ga wannan biredi ma eh. na manta dan an daina yayin eh, amarya da an <laughs> <laughs> ya ɗauki hoton shi sai ga shi fa ya posta a social media to yana ga ramadan ba ai yayi kokari yayi namijin kokari a wannan lokacin ta Aisha sai kawai naga ana ta repost hagin dinki kawai ana ta <laughs> ana kai ana murna murna ne ni ba ma abin da ma ya fi bani takaici irin wannan postin da ya yi a social media posta wannan ba a yanar gizo eh da ya ya kafa sada zumuntar nan wato da ya miki wannan gwanin tun baki gani ba yanzu inda na fi Nafisa ta samu haka da ita da Aisha da basu ji daɗi ba gimbiya? Zan iya cewa gwara madam su ba a kawo ba ne ba kwata-kwata ba a eh, kawo ba ne yawa ba bata musu suna ba. Dan ni ina ga wannan abin da ya ɓata suna ne. Kun ji rashin godiya nan naku ba shi ke ada ku fa da maza. Ni ce da aka san na gama lissafe lissafe Aisha ma har yanzu ba zo ba fa. Ni sai ga ya zo mace. Ai ke gwara ke ai. ke kamar wani abu da aka faɗa aka ce na samari musamman mu yan mata aka ce duk macen da bata sha wahala wurin shiga zuciyarka ba ai shiga a ba zai bata wahala ba kwarai da gaske hmm. Wato kusan hanya. Eh hanya sai wani ce ai zuciya a jikin mutum yake amma a jihu a jikin kaya yake. Kaya kai kuma a jikin shi yake. Muka ce ai da hanya ne a jihu ai kaman daidai sai ta zuciya ake dan kasa. Daga nan ba sai kawai kayi kafa da shi ba. Daga nan ba za ka ji kai ga Allah ne cewa kana kauna za ka zauna ka kashe ni da waya chatting video call amma dan abin hasafin nan daga an zo gurin abin duniya ka ware. Kuma ba ku sa wani abu ba lokacin da ko in ce shekaru kusan goma zuwa sha biyar da suka wuce. Mm. Zaki ga saurayi idan zai zo gurin budurwa za ki ga ya dan zo mata da dan abin hasafi dan ko yar kaza ce haka mm. dan dai dan yogurt haka mm. dan abin marmari idan zai tafi wani za ki ga ya ce mata ga dubu biyu ko dubu biyar isa kati da sauransu eh suna yi amma mm. yanzu sai dai zo kashe ki da taɗi kawai ko ciwo ne ki da magana to ai soyayya ba na sai da wani ne ki bana bisa wannan haka yake sai eh. cika saurayi ya zo ya dame ki da surutu wannan kaza can kaza gobe ya zo ko dan kazan nan kai kifin nan ma dai to amma da kun cika a samarin yanzu akwai shi saurayin da ni dai a cikin yan mata za a iya samun saurayin da ya kai shekara da biyar da budurwa ko naira biyar bai taba bata ba kai ka kai wallahi suna nan to ba ai so yana son kyautatawa ana daga cikin abin da ke siya zuciyar yan mata ai ba wai ka ringa ba mutum kuɗi ko wani ba hmm. akwai ko da akwai alamun da ai kyautatawa yau a cewa ne zo gidan ku ya dauka ni dan sweet ya ba ki ya ɗan mai wasa ya ɗan mai kaza gobe ki ga yana cewa ina wani kaza Mm. kwarai amma kai baka bani ba kai kana ganin kanne na sun zo sun fito kofar gidanmu sun wuce gaba ko ni ya faru da ni lokacin da samarin yayata suke zuwa tonton ake ba mu mm. in ya zo Allah Allah muke so ya muke so muke muke na kirki ne a ko da ba ta san shi ku din nan da kuke eh. zuwa kuke waye da ba ta yi ya kamace to yanzu amma yanzu fa ba sa haka ba sa yi ke Aisha da kike cewa ma haka mm. ku a ku ƴan matan ba na ji kuna ah, koken cewa wai saurayi bai baki ramadan basket ba amma sai ki ji ya dame ki yaushe zai zo shan ruwa gidanku ki duba ki gani wannan haka ya zai shafi wata zai shafi wata mm, Yeah, na na na na na. Yeah. mace nake so hankali santa yake ta hinna so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a gari zana zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni mun yi shakuwa na ke ai na sha tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar Abari don jin su kuma ya tasu al'adar take ta Ramadan basket. Wata al'ada da ake da ita a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar. A daidai wannan lokaci na azumi yawancin samari na kaiwa 'yan matansu sukarin azumi inda ake hada dabdala da ya kumshi sukari kwai madara lemun kwalba ko jus shinkafa taliya indomi kifin gwangwani tarkace dai kala daban-daban za a kai su ne gidan su budurwa ko kuma zawara yayin da ita kuma wadda aka kaiwa wannan abin arziki za ta mai da martani inda za ta hada gato wato kek da yagwat da cancan ta kai gidan su wannan saurayi ko bazawari na hira da wasu 'yan mata da aka kawo wa wannan sukari na azumi suna na firdausa to malama firdausi an kawo miki eh, kayan azumi an kawo sar mai yina mi da ne aka kawo lemu da sukari da madara da shadda kaziya uku da kwai kaziya biyu mm. da sukari kaziya uku da shadda gizina to kamar eh, wannan shadda kayan sallah ne ko kayan sallah a gaba kayan sallah a gaba wannan kawai haɗo su ne aka yi a cikin kayan sukari to dama an taɓa kayan ko wannan shine karo na farko shine na wari shine na wari to shi wannan sauran na kun daɗe da shi shekara mu uku ras uku kenan shine zai ɗauke ki ko a shi zai wufa da ki Allah shi ne zai wufa da ki eh. kenan dai kin rike alkawari ko a shi ma ya rike tun da na rike kaɗai ce kuma ya kawo ma Eh. kin tabbata eh me yasa kika ce menene hujjar ki na kin tabbata ke kadai ce kama ni da na san baya bakarya kuma ya ce ni ɗaya kama kenan na riƙe ya na shi ma ya riƙe baya kai ma ba wata bani gidan uwayenki ya kawo eh. hmm? gidan uwaye na ya kawo eh. to yanzu kuma menene ke kuma zaki kira ma wannan kyauta da ya miki ina yin shirin da ya miya gato in kai shi ma gidan uwaye kek kenan ko mm, kek ki mishi mm. hmm. kamar ke ma mai yawa ne zaki duba na a zo a gani zaki kek din mm. hmm? eh kwarai sosai ma kuma ina ne zaki kai gidan mamman shi gidan iyayen shi mm. yanzu kenan kawai sai zancen aure a yi zancen aure ya miki zancen auren mm. ya miki alkawarin mamma ta yake shirya ta yi magana da babana kawai a hoto a yi shi hmm, tabbata yanzu kenan kuma kayan sallah a gaba a gaba kayan sallah ɗaya hmm. yanan da sati suna na maryam to maryam kin samu kayan azumi? Mm, an kawo kayan azumi. An kawo min sukari ɗan aure. An kawo min kaziyar lemu biyu. An kawo min kaziyar ƙwai biyu. An kawo min bawon shinkawa. Wannan shine karo na farko da aka kawo miki wannan kayan azumin? Ka ba shi ba ne mm. Wannan na shekara uku ne ana kawo. Shekara uku ana kawo miki? Mm. Mutum guda ne yake kawo miki koko daban-daban? Mutum biyu ne. Samarin? A'a Maryam. Mutum biyu? yanzu shi to su biyun ne duka yanzu suka kawo miki to su biyu duka sun kawo duka sun kawo to shi gudan ya kawo shi gudan ya kawo lemu da sukari na oita zai biyu da shadda bizina to uwata maryam yanzu kin ce mutum biyu to kuma yaya ne a ciki wa zaki aura na aure ne su ko koko samari ne dai shaka tafi na aure ne kuma duka ina so duka kina so mm. kin taba ganin mace ta aure miji biyu a ni dai za a arma mun daga ciki to wanne ne yanzu zaki ke ganin zaki aure a ciki wanda Allah ya sa rabo na ne kin ce hadda shadda to kuma shikenan eh, kayan sallah ne ko ko kayan sallah na tafe a wannan ado ne na ciki a gaba za ka kayan sallah yana baya kuma su biyu duka za su kayan sallah yi mana to ke kuma yanzu menene zaki musu zan musu gatuwan kai gidan uwayensu cincin mm. Mm, kowane kowane amma za ki kashe kuɗi ke ko mutum biyu? Yi eh, mana. Mm. A kashe musu kuɗi tun da su ma sun kashe. <laughs> Suna na Farida. Ko malama Farida ko kin samu kayan azumi? A wallahi na samu. To An kamu ne lemu bigi guda hudu da kajiyan kwai guda biyu da wanga madara lakstar guda biyu da wanga mayonnaise guda ɗaya. Wane ne ya kawo miki saurayi? Saurayi na kamu. Shi ɗaya ne ya kawo miki koko? Shi ɗaya ne kuma shi ɗaya nake so. Shi kaɗai ne gare ki? Eh shi ɗaya nake so. To dama an taɓa an saba kawo miki irin wannan kayan sallah a lokacin azumi? Eh ana kawo wannan kari na biyu ne bara ma an kami ne. To shi wannan shi ne ya kawo miki koko wani ne ya kawo miki? A'a. Ka na bara shi ya rasu ma wanga wani ne mm, da sabo ne. Akwai alkawari a ku. Akwai alkawari tun da sun yi ma da su baba na haka kamar dai lokacin ne haka ake jira ko. to kuma yanzu ke menene zaki mishi ni ko ina son gimi gato in kai mishi da gireba eh in kai gidansu tunda ni ma gidan mu ya kawo awa yanki zaki ba su kai ko ke ka mu mata ta da sai in kai ko in kuma ba ta rabu ko da kan wata ma ko kuma ka wata wata. sai a ba su su kai eh in ba su kai to kuma kayan sallah a gaba ko kayan sallah a gabe yi mini ko eh mun yi magana da shi mm. ya ce wanga kawai shadda ma zai siya mu ko kuma ko abin da nake so ko ban kuɗin na ce ko da abin da suka yi kawai yayi sunana jamila to jamila ko an ka miki kayan azumi eh an kama kayan azumi dami dami aka ka miki kaziyan kwai hudu kaziyan lemu hudu da kaji da indomi da shinkawa buhu guda wane ne ya miki saurayi na saurayi ne ya kawo miki mm. to shi wannan eh, shine karo na farko da aka kama ko da ma kin saba duk azumi ana kama duk wani azumi sai an kawo mini kuma shi wannan saurayin ne ke kama ki eh shi ne yake kawuwa. kun dade da shi ne shekara kuna mun kusa shekara biyu haka shi ne yake kawo shi ne yake kawo mini yo yanzu wannan da ya kawo yana nihin kamar shi ne zai yi wufu da ke eh haka nan ne eh eh na aure shi kin yi alƙawari. na yi alƙawari. kamar eh, iyayenki sun san da shi sun san da shi duka sun san da shi lokaci ne ko ake jira to kamar yanzu ke kuma menene ya zaki ma wannan saurayin ke ma dan ki nuna jin daɗin ki wannan kokari da ya miki zan mu shaka kayan sallah kamar menene zan mu shiga to mu shi yawur su ne zan musu zaki mishi kek da yagwat eh mm. kuma kai mishi ne zaki ko kwa eh zan ba ganuna suka yi mishi hankali santa Kafin mu karkare shirin namu za mu je ga zauren tattaunawar mu a Ghana tare da wakiliyan mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer tare da bakin da ta gayyato mana. Assalamu alaikum suna na hawa Abdulkarim Yankwaniya a shirinmu na yau da gobe. Shin ya dace na mace ta karbi kayan azumi hannun namiji? Muna tare da Hajiya Lami, Hajiya Mamata, sana Hajiya Hafsa, sannan kuma da Hajiya Aisha. Duka za mu tattauna mu gani wani ra'ayi suke da shi kan wannan batu wanda ya jima yana ciwo mutane tuwo a kwarya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. zan so san ra'ayinki shin ya dace mace ta karbi kayan azumi hannun namiji ta yi azumi da shi ya dace mace ya dace namiji ya bata kayan azumi wani irin namiji ne namijin mijinta ko dai saurayinta saurayinta eh inda ya fito ya yi magana eh, ya kawo kudin gaisuwanta ya dace ya bata kayan azumi kefo ya kike ganin batun to eh hakikan kamar yadda ya ruwa na hajiya lami ta fadi ai in dai kaman gida an san da shi ya ko zo ya fito da kanshi kaman suna shirye-shiryen aure wanda yake kowa ai halal ne ya bata don ya kamata from wannan time inda ya zo ya yi kudin gaisuwa ya bata kudin abincin ta kudin sallah kudin kaza amma dai in dai saurayi ne kai aka saye mu da kanmu mun san kamar addinin musulunci bai dace da aka ba aha in dai saurayi ne wanda yake ba wani abu tsakanin su ba wani alaka gida ba san da zaman su ba bai yi daidai ya kamata me ta karbi kayan azumin nan ta yi azumi da shi ba ni dai a musulunce in dai mun tsaya kan haka bai dace ba amma malama aisha kina ganin hakan ya dace yariya budurwa ta karbi kayan azumi ko da namiji bai fito gida ba ta yi azumi da shi. ni ina ganin wangan lamari bai dace ba ya kamata ko menene ya kai wurin iyaye bai kamata ya ba kai tsaye duke ba yariyan ba don irin haka yawanci yaran maza na suna abin garu dan yaran matan nan daga kaya kadan kadan daga waje shi ga har ya ja ta kai ta inda bai kamata ba in dai kana son diyan mutum ka san ba kai ka haife ta ba son ta kake da aure kamar yadda yan uwa na suka ya kamata ko me zaka bata ya zama ya fito haka kai wurin iyaye in yaso a sa hannun ita wannan yariya amma kai tsaye ka duki ka sa hannunta daga waje ne ina ganin bai dace ba malama hafsa menene ra'ayinki To, salamu alaikum jama'a. A ra'ayina ni kuma gani nake bai dace ba. Saboda wani lokacin an ba daura aure ba, aika aika na iya faruwa. Da zaran sun kawo wannan sai su fara jan ra'ayin 'ya'ya matan. Wasu suna fita da ita ai na riga na ba da kudin gaisuwa. Kin ga ire-iren irin waɗannan abubuwa ta zo tana karban abu hannunsa. Ni dai ra'ayina bai dace ba. Da dai in dai tsakani da Allah. yana son ta iyaye sun sani ya kai wa iyayen ko ya tura iyayensa ga abin da na ba wannan yarinya saboda ni da ita ai mana baiko ko kuma an ɗaura mana aure tun da bata tare ba da yake ga kuɗin abinci da wani abu ne na masarufi na azumi gashi na kawo ina gani da haka yayi a ina so in yi tambaya a kai amma idan namiji ya iya siya da budurwa waje ya neme ta kayan azumi ne ba zai iya bata ba eh ya tsaya da eh rai ai budurwa ne yana so yanzu shi ya kawo ne ai ba bayar wanda ya yi dai sa ta bi shi ba ko wani abu a'a ya bayan ne ai toshiya ne hisa ni dai na ra'ayi ta karbi ya dace samari ya ba wa budurwarsa kuɗin azumi ko kayan azumi ko ya sai kayayyaki haka ya kai mata da niyyar cewa ya bata ne kyauta ta dauki ta azumi da shi za mu ji duk ta bakin su mu ji yadda wannan abin zai kasance zan fara da mr kama salamu alaikum wa alaikum salam kana ganin hakan ya dace a kasar ghana mu ta mu daban ne da wasu kasashe eh a in ka duba a shari'ance dai wannan inda ka nemi mace na farko za ka yi zance kuna tare inda wai a zo a zamna dole za ku ci amfanin juna shi yasa za ka bata kamar inda ta a ce ko ba cikin azumi ma ba kana bayarwa dole ya kamata in azumi ma at least ta tambaye ka dole ka bata ko da ba ka aure ta ba a ko da ba ka aure ta to ai ka nemi ta da a aure ne dole ka bata malam abud ko da ba ka aure ta ba dole ne ka bata kuɗin abinci da ka bata kayan azumi muna yanda aka shiga azumin nan a nawa ra'ayi dai da kuma kuma abinda na sani kadan a musulunce bai dace ba saboda malumma sun bar mun san da zama idan kayi niyan ta tun da ba yi auren ba ba ta zamo wato matanka ba a ashe an daura auren in dai an daura ma ne nisa to wannan akwai hanya da zaka bata amma in dai ba matuka ba, wali ba wali ba wakili ba shaidu so wannan a musulunci bai dace ba kuma to malama zance da kake zuwa wurin fa lokacin da kake zuwa zance wannan kuma fa eh wannan zance lokacin da kake zuwa fira ne ko ba haka ba fira kuma da kake zuwa kana yi da ita kana son ka sa mata wani kwadai ne cikin ka ko ba haka ba yasa wannan nan bai hana a ce ka sa ka ba ka mika mata wani abu amma a ce ka dunkula shi wai ta yi azumi da shi wannan a musulunci dai bai dace ba a ce ka dunkula kudi haka ka ba wa mace ta yi azumi da shi eh a ce ka dunkula ka bata wai ta yi azumi wannan dai bai dace ba a musulunci wani hujja wani hujja kake da shi da za ka kafa ajawa maganar da mahmud ke yi musulunci na tafiya da gargajiya ne kuma a gargajiyance kika duba wayansu kabilu kabilunmu kamar yanzu haka ma najeriya ma da musulunci suke da karfi ma najeriya kana zuwa zance an san kaman kana zuwa zance kana bayarwa iyaye ma an baka dama har mace ma ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh, kin gani a musulunce in je ba wai sata za ka yi ka sata wannan yariyan ko karya za ka mata ba dole ne in je ka fito gida an san da zama at least azumi ma ka dan taimaka mata ka bata wani eh, eh. dole kashams eh, kana rai da kamal inda ya zama dole hmm. ne ba ka ce gida ka je ka gan yariyan nan ka gan umanta da babanta sun san ka da zuwan aure ba da zuwan dai a dai zamna dai a bar juna ba mun zo mu yi hmm. aure ne hmm. ya zama dole a kanka mhm. in tana nema abu ya ci maka samu mata mhm. mm, babaninta ko manta ba ta samu mata ba wannan ibada fa ke magana to inda zancen yake kenan ka dunkula kudi ko ka dunkula kayan kayan kayan shayi ka dunkula kayan shayi wai ka ba farka ah, ko budurwa wanda kai niyya ko kana da niyan aurenta ko ba ka da ma da niyan aurenta Allahu wa'alam. ka dunkula dai za ka bayi wai don azumi ka yau za aure ta yau kana nemi ta za ka aure ta ina eh. zuwa ina tambayan ka yau yau ka yau ina zuwa ka nemi mace ka aure ta yau ba yau ka ga mace kai da kanka yau mace ka neme ta yau ka ce ka aure ta ce kai makarci ne ba ka bai yiwuwa to yanzu ba bai yiwuwa wannan ka nemi mace kuna nan tare ba ku ci amfanin juna amfanin juna ta wani fanni na gode amfanin juna ne ba ta batun wani zina ko wani ko abubuwa ba yau ga mace ba ta da shi batun ibada batun ibada yau to yau haramun ne kai sadaka doke shi kamar sadaka wannan wannan bai zamo sadaka ka ba mace wannan bai zamo sadaka Mahmud yayi bayani kan me yasa wannan bai zamo wannan bai zamo sadaka saboda niyan kan da kai zaka zaka ta nan baka yi shi da niyan sadaka ba niyan me kai niyya ne wai don ka eh, shi sa bai zama bai zama bai zama sadaka nan ga dole taimaka na taimaka ne ce ma bar mun fahimci almajiri ma balle malum ma sun bar mun fahimci kaman idan ka nemi budurwa kana son ta me ya kamata ka yi ya kamata ka bar ubanninta a sani ko ba haka ba yanzu ubanninta sun sani ba su sani ba ka doki wannan dunkuli za ka je ka bata ba sani ba. Ni ubannin sun sani na fito gida. Amma ba daura aure ba ba wakili ah, ba shaida. Na fito. Kin fahimce babu wakili babu eh, wali babu shaidu. Na fito. wannan fito wannan ba daura aure ba ne na fito fitowa daban daura aure daban fito daura aure to ina zuwa yanzu sai iyayenta suka sanni da ita da iyayenta suka sanni da ita sun san in wani abu ya zo duka am responsible yau ni da ta muna yin wani abu tsakanin ni da Allah ne da abin ga ina zuwa ina zuwa idan ka yau wannan wannan abu ka ce za ka doki ka ba iyayenta na yi ra'ayi ta wannan fanni ko ta wannan wuri a ce kaman ka doki ka ba iyayenta amma hal ka dunkula

sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. I'm so way